كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki kowa da komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka ga tafarkin sa har zuwa ranar tashin alƙiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta Lahadi كثيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في جهده إذا أكل الزكية وزيدات إلى أشهر الغدود والإشاءات إلى هي أشهر الغدود ثم تريد من المسجد وذكر المسجد ولنزال فرق طريق الصالحين إلى رب العالمين ولقى الرشيد الوحيد بن عبد السلام قال رحمه الله تعالى muna karatu a gida yau babu babu babu duniya babu da ke magana a kan muhimmancin a duniya da kuma fuskantar Allah maɗaukaki wannan babi muna fakara ta bakwai تعجیمن فورم فرنن دا بکی بیو بایا دوان دا ایتار سیا دم من وان دا بکیر دا سباتا دا روانی دا حیان حالا مکر تحری دیو دا جیو ابادی وقال حسن قريب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم من أشعث اخبر في صفرين لا يكفر به لا يكفر له بال ولا يكفر له لو أقسم على الله لأبره البراء بن مالك قال يجي إمام الترمذي رحمه الله تعالى يرى يؤثر دون تلك معلي من وجهه حسن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله يا حسن حديث صحيح yake cewa sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Anas dan Malik yake cewa kam min ash'aza akhbara zi dhimrayn yace su da dama zaka ga mutum yayi gudu yayi kura yana sanye da tufafi wanda suka tsufa suka kodi la yubahu lahu yanayin shi yanayi ne wanda la yubali bi duk wanda ya ganshi shi sai da banza da shi yana ganin ba kowan kowa ba ne ba kowan komai ba yake ana tsaga an samu mutum irin wannan so yawa amma kuma matsayin shi a wajen Allah lahu sama ala Allah da abarra inda zai ma Allah rantsuwa ga lallai Allah madaukakin sarki sai ya barrantar da rantsuwa duk abin da zai roƙi Allah Allah madaukakin sarki sai ya amsa to da matsayi a wajen Allah inda zai ce na rantsi da Allah sai kaza ya faru so da girman matsayin shi da darajar shi a wajen Allah kazan nan sai ya faru sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam minkum al-barra'u bin malik Allah sallallahu alaihi daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya musu irin wannan baiwa akwai wanda ya kira al-barra'u bin malik al-barra'u bin malik kamar yadda muka ji sahabi ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yaye ne na Anas dan Malik Anas dan Malik ai dan gida ne ku gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin masu yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a kima to shi dan uwan albarra'u bin Malik baban su da baban su da albarra'u bin Malik barra'u bin malik jarumi ne soja ne cikin sojoji na musulunci da ake zuwa yaƙi tare da su kuma jarumi ne sosai da sosai yana daga cikin sojoji musulmai waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai samu su tsoro ba ko ɗan shi ya sa ma sai na Umar Allah ta'ala anhu wa ardahu har in zai tura sojoji yaki in ya naɗa komanda sai ya yi ma komandan jan kuɗi cewa kar wani dalili ya sa ka ba barra'u bin malik komanda so da bayan general komanda akwai kuma platoon commander za a iya zuwa a a kefi misali amma kuma yakin ina za shiga misali a ce za a iya shiga nasarawa ko maraba ko kaza to duk inda za a tura kuma za a naɗa wanda komanda da zai jagoranci wayan sai na umar yana ba wanda ya naɗa jina komanda cewa duk yadda za ka tura sojoji kar ka yadda barrahu ya zama So da shi barra yana da wata dabi'a shi in ga arna a gaban shi ya sa kai to bai juya ba shi da duk abin da zai faru ya faru kuma yawan bai taba juya ba bai taba ba tun da yake zuwa yayi duk yawan su inda ya riga ya sa kai to sai dai duk abin da zai faru ya faru kaga yan wannan kuma ya zama shi ne komanda zai kashe su da yawa shi ba a retreat ba a retreat sai duk abin da zai faru ya faru ne lokacin yakin Musailama al-Kazzab wanda wanda yayi da'awar cewa shi annabi ne dan kabilan Hanif suka dinga yakan musulmai da aka je garu su a yaƙe su suka shiga suka kewaye rike garin akwai ganuwa suka kulle kofar ganuwa wasu ka rinka harbin musulmai da majaujawa su ko musulmai ba su da majaujawan da za su halba ya shiga cikin cikin ganuwa dole in dai za a yakin sai an shiga cikin garin warra bin malik ciki. shi yana da shawara aka ce mece ce shawaran ka yace ni ku nade ni da ni da takobi na ku jefa kai kare yace wallahi ku jefa dan ku alƙawari sai na bude ku kuma haka aka yi kuma wallahi sai da ku sai da ku da ku musulmai suka shiga aka yi yaki da malaman tarihi ke cewa sai da aka ga tsakanin tsaran takobi da suka da kibiya da aka yi a cikin sama da guda saba'in kuma sai da ku an kashe shi lokacin sai na umar an tafi wani yaƙi an wahala sosai sai sai na umar sai tuna ai annabi sallallahu alaihi ya faɗi a cikin musulmai akwai wanda duk rantsuwan da ya ma Allah Allah sai ya barakar da rantsuwan kuma a cikin su akwai al-barra'u bin malik ko sai na umar yace kai na barra'u bin malik ce gane ce karan sai da Allah za mu yi nasara yanzu ya shiru sai na umar ya ce sai fa kai yace na rantse da Allah sai mun nasara kuma na rantse da Allah yau zan yi shahada yace na rantse da Allah sai mun nasara kuma na rantse da Allah yau zan yi shahada shi ya shirya mai mutu kuma aka yi nasarar kuma aka shi shi shahada albarrahu bil malik to me muhallin shahid da yasa malam ya kawo wannan hadisin anan ya nuna maka cewa ba dukiya ba shi yake nuna status na mutum a wajen Allah madaukakin sarki a gane ga wanda za ka ga ba a wajen mutane la yubahu law haka manzon Allah faɗa a wajen mutane ana ganin ba komai bane bai da komai ba wanda zai dafu da shi a baya mun karanta har manzon Allah ya sifanta shi da mamadfu'un bil abwab inda zai zo shiga wani guri ma za a kore shi ki da Allah tafi nan ba gurin ku bane amma kuma lau aqsama ala Allah la abara wallahi inda zai rantsuwa ga Allah madaukakin sarki Allah sai ya kubutar da rantsuwa saboda matsayin shi a wajen Allah ana Allah madaukakin sarki ba yana duba abin da ya baka bane a rayuwar duniya an gane ku bali sai cewa rawa ibn majah wa sahahu al-albani an aban bin uthman bin affan قال خرج زيد بن ثابت رضي الله عنه من عند مروان بنصف النهار قلت ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء إلا لشيء سأل عنه فسألته وقال سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة فلتي إمام بن ماجة رحمه الله تعالى يرد أكلم سنة الزنزة لقى عثمان بن عفان وانا يرد لقى عثمان شيني أبان بن عثمان بن عفان أبان باني عثمان بن عفان يتي خرج زيد بن ثابت من عند مروان يتي وترانا زيد بن ثابت ya fito daga wajen marwan shine marwan bin al-hakam ce da ya fito da gunshi bin nisbin nahari tsakiyar rana lokacin da ba a saba ganin mutane suna rana ta yi zafi a irin wannan lokacin kowa yana neman yadda zai ta ya danna su a irin wannan lokacin sai ga zaidu bin sabit shi kuma ya fi wajen marwan bin Abba bin Hakam yana daga cikin waɗanda suke jagorancin musulunci bayan sa. Qultu Aban dan Usman bin Affan yace Ma ba'atha ilayhi hadhihi as-sa'a illa li shay'in sa'ala yace babu yadda zai Marwan bin Hakam ya aika a kira masa Zaid bin Thabit radiyallahu anhu a irin wannan lokaci sai saboda sai dai in akwai wani abu da yake so ya sani yayi tambaya game da addini matsayin shi na kuma shugaban kasa sai sa a kira mishi wannan malamin da malamin ai talaka shi ya yi mishi tambaya ya gama tambayar shi da tafi faƙala ya ce sai muka ce sai shi zai dubi da sabis ya ce mana sa'alana an ashiya ya ce e tabbas sarki da wuga na to gurin shi ya yi mana tambaya ne akan wasu abubuwa waɗanda sami'naha min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda muka ji daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga cikin abin da na faɗa masa kuma na ce mishi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ce mishi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man kanat ad-dunya hammahu duk wanda duniya ta zama ita ce manufansa shi a rayuwar shi gaba ɗaya, babu abin da ya sa a gaba sai duniya babu lahira a lissafi duk wanda ya zama haka yake to farraka Allahu alaihi amrahu Allah maɗaukakin sarki zai watsa al'amuransa zai sa al'amuransa su rikice su wazu su bazama ya zama mashgul wajen neman su zai zama yadda da abubuwan suke tafiya a tsari komai daidai daidai Allah madaukakin sarki sai birkita su farraqa Allahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina ainihi kuma Allah madaukakin sarki sai sa talaucinsa akan idanunsa ya zama kodayaushe yana ganin har yanzu ba ban fa samu abin da nake so kullum haka zai rinka gani tunda duniya ce mai manufansa bayan Allah ya birkita al'amuransa kuma sai sa ga talaucin sai zama tsakanin idanunsa ya zama kore yaushe yana ganin shi har yanzu bai samu abin da yake nima ba ba zai taɓa iya gode ma Allah ba ya ce walam walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu kuma ba duk abin da yake nema na duniyan ba ne zai samu a'a kawai abin da zai samu na duniya shine abin da dama Allah ya kaddara masa zai samu ba zai taba samun sama da abin da aka rubuta zai samu duk yanda ya kai babu abin da zai zo masa na duniya na duniya sai abin da dama an kaddara nashi kokarin shi ba zai sa ya samu sama da abin da aka kaddara masa yace wa man kanatil wa man kanatil akhirah niyyatuhu amma duk wanda ya zama niyyansa manufansa ita ce lahira to jama'a Allahu amrahu Allah madaukakin sarki sai tattara masa al'amarin da guri da zama yana da focus sai Allah ba zai firkita masa al'amura Inda lahira ne a gaban shi wa ja'ala ghinahu fi qalbihi sai Allah madaukakin sarki ya sa wadatansa a zuciyarsa zai zama yana da qana'a yana da wadatan zuciya zai zama mai yawan gode ma Allah akan duk abin da ya samu ko ba zai zama mai korafi akan duk abin da ya nima ya rasa shine ja'ala ja'ala wa ja'ala ghinahu fi qalbi ya sanya masa wadatansa a zuciya wa atabku dunya wa hiya raghima kuma duniyan za ta zo mishi ko ba ta so so da ya zama sa shine mai lahira an gane shine kamar yadda Allah madaukakin sarki ki faɗa mana kategori na mutane da suke addu'a a wajen aikin hajji yau minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika hum Allah madaukakin sarki ki. mutane kategori kala biyu akwai wanda yake cewa rabbana atina fid dunya shi duniya kawai yake duniya kawai to Allah ce to irin wa'annan mutane wa ma lahum fil akhirati min khalaq ba su da wani rabo a lahira duk wanda ya zama duniya kawai yake ba ruwan shi da lahira to a lahiran ma Allah ce ba shi da wani rabo ma lahum fil akhirati min khalaq amma wane ne yake da rabo shine wanda yake duniyan ma ba duniya kadai yake ne ba duniyan ma yana sama da takunkumi rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu mai kyau a duniya kana ba kowane irin duniya yake so ba duniyan ma yana ya sama da kaini ya Allah a duniyan ma mai kyau muke so duk abu da zo ba mai kyau bane to Allah ba masu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana a lahira ma mai kyau sannan waƙina qina azaban na kuma Allah ka tsiratar da mu daga shiga wutan wutan jahannam kaga ya roƙi duniya duniyan ya roƙa mai kyau ya tashi roƙon na lahira sai roƙi abu biyu ya roƙi aljanna ya nemi tsari da mai da wuta to kaga sai zama addu'ansa da na duniyan da na lahiran duka neman lahira ko mu gane to da neman mai kyau a duniya ai gyara lahira ne an gane ku gyara neman mai kyau a duniya ai gyara lahiran ne kaga sai zama addu'ansa da na duniyan da na lahiran duka lahiran yake yake amma wanda shi kuma duniyan ne kadai a duniyan ma bai nemi ta gyaru ba bari ai maganar ne lahira an gane ku duk wanda ya zama haka to Allah madaukakin sarki sai lalata mishi al'amura ya birkita mishi al'amura sai zarta ya rasa focus ya rasa ina zai sa kan shi amma duk wanda ya zama wanda shi kuma lahira ne a gaban shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah alkawari ne na Allah Allah madaukakin sarki ni da mishi al'amuran shi zai zama yana samun komai da yake da bukata gwargwadon iko cikin sauki da kuma nutsuwa da kuma wadata Allah ka azurta mu da wannan fakara ta takwas mala ce mata'u dunya za'ilu duk abin da ka gani na jin daɗi na duniya za'ilun bai tafiya zai kawo za ka neme shi karasa za ka neme shi wata rana karasa ta duniya za'il komai da ka sani na duniya za'ilun bai tafiya za a neme shi wata rana a rasa babu abin da yake ita kanta duniya ai ba za ta balle kuma abin da ke da ce abubuwan da ke duniya suna dawwama da bai kai kanka ba kai daga samu yau da ba zai kai kanka ko menene kake tunanin cewa jin daɗi Allah ya samu gani bale ce rawal bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته مالك جوا إمام البخاري رحمه الله تعالى يروي أتين صحيح لتافنسا yake ba mu labarin waɗanda ake kira da ashabu suffa ashabu suffa sahabbai ne waɗanda suka yi hijira daga garuruwan suka dawo garin madina amma a garin madina ba su da gida Allah maɗaukakin sarki bai wadata su da abin da za su samu koda gida ne da za su sai zama ba su da gurin zama su yi masallaci maluma suna cewa sun kai kusan mutum ɗari waɗanda suka samu kansu a irin wannan hali bayan ɗari hudu a lokaci da yawa yau da gobe wani kila ya rasu wani kila an tura shi wani garin ya je karantar wani haka sun kai mutum ɗari sai zama gurin zaman su shine masallaci sai mafi yawan waɗanda suke zama a matsayin sojoji na yaƙi daga cikinsu yawancin kwamandoji daga cikinsu ya zama kuma suka samu wata baiwa shine sun fi kowa kuma kiyaye hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da wahayi so da su dama gurin zaman su shine na masallaci duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi zai zo karantarwa da suna gudu an gane su sai zama duk wani wanda shi ba shi cikin ashabu sufa, yana so ya koyi wani karatu wani kaza to sai zama su ne masu koyar da waɗanda annabi sallallahu alaihi ya karantar baya nan su su ne masu koyar da su kaga kuma baiwa ku to waɗannan su a kira da ashabu suffa abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin su bai tashi daga bai fita daga zama a daga cikin ashabu sufa ba har sai bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi an gane to shine Abu Hurairah yake cewa laqad ra'aytu 70 min ashabi sufa yace tabbas ni Abu Hurairah naga kusan mutum 70 daga cikin ashabu sufa waɗannan mutanen addinai waɗanda suke zama a masallaci a cikin mutum saba'in ɗin nan da zan ba ku labarin ma minhum rajulun alaihi rida'u ta su ban san mutum ɗaya daga cikinsu da yake da rida ce rida shine tufafi da mutum zai sa a sama sura ai suna amfani da irida'un ne da isa wanda ka ganshi da sirwal da wando ko a aba'a attajiri ne sai dai mun yi amfani da rida da kuma iza rida shine wanda za mutum zai sa a sama shi shine wanda mutum zai daure daga saman cibi zuwa ƙasan gwiwa ya kira da me iza saboda ya ce mutum saba'in daga cikin ashabu sufa na su wanda kakafin su ba wanda yake da rida wanda ke da tufafin sawa ta sama yace imma izarun wa imma kisa'u sai dai kaga wani yana da izar ne kadai ko tufafin shi guda ɗaya ne wanda zai daura daga saman cibi zuwa kasan gwiwa shike iyakacin abin da ya mallaka kenan a duniya wa imma kisa'u wani yana da izafin sai kuma mayafi da yake yake kwanciya bacci da shi iyakacin abin da ya mallaka haka rayuwar haka yake ha kaga Mus'ab bin Umair Allah ya kare ta a gare shi ya rasu a yakin Uhud ba a rasa lissafani da za a mishi lissafani da shi to da ba abin da ya mallaka in ban da tufafin da ya sa a cikin shi don yaki a gida bai da koda zane guda ɗaya da za a ƙara a yi masa lissafani bai da shi bai da shi ba su korafi ba sa korafi ga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi aure sarakin auren shine zai koyar da amaryan qur'ani me yasa duk wani nau'in sadaki an ce kawo gari je ka kawo kaza babu je ka kawo kaza har aka kai annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo zubi koda na bakin karfe bai da shi ko bai da abin da zai siya kuma yana son aure kuma ya samu matan auren nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to me kai haddace na qur'ani ta wannan kan akwai na haddace kaza da kaza ya lissafa shi alaran mai amma bai da kofi gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi je ka karantar da ita sura kaza da kaza da kaza a matsayin sadaki aka daura ko Allah ce zawwajnaka ha lima ma'aka min al-qur'an mun baka auren ta saboda abin da kake da shi da ba shi da komai ba shi da komai haka suke rayuwa abu da ce haka ya samu ashabu sufa babu wanda yake da rida daga izarun sai ki kisabu yace qad rafahu fi a'naqihim izar din ne gila in za su fita ko in za su yi sallah sai su daga sai su bishi dauran gwattu ba wuce ke cewa ko irin daurin da mutum zai dago sai saba bakin sai daura haka sauya. ciki haka suke daurawa so ne zama ya rufe musu wani bangare na saman cikin su yace fa minha ma yablugu nisfas safai akwai wanda in ya daura zai dan kai mishi kaman kauri wa minha ma yablugu alka'bain akwai wanda in ya dan daura mayafin ita zai daura ya nande ta sama zai kai masa zuwa idan sawunsa fa yajma'uhu bi yadihi karahiyata an tura awratu haka zai tattara da hannunsa ya nannade da dai kar yayi yawo al'auran sai zama yana wuri kuma haka suke rayu haka safan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma kai ka san ko kana cikin maye ba za ka kwatanta kanka da su ba da matsayin su a wajen Allah shi yanayin ka na duniya ba shi ke nuna kana da kaskancin matsayi a wajen Allah shine zuhudu ka yi tunanin cewa a halin da kake ciki na rashin kila a rashi baka da shi kai tunanin cewa a ai Allah baya son ka ne yasa kasance kan ka wannan ai ga waɗanda tun daga duniya Allah ya ba su kowa Allah ya ba shi pass na aljanna dukkan su Allah ya ba su pass na aljanna inda har akwai wanda ya laifi a cikin su wanda inda ordinary person yayi wannan laifin hukunci shi kisa ne shine ka tona asirin asirin ku zuwa ga abokanan gaba ko Khatib bin Abi Balta abin da yake ne ya tona asirin Annabi sallallahu alaihi wasallam Quraishawa mushrikai sahabbai suka ce asirin mishi da hukunci manzo Allah ta kuma dani ai ya tafi yakin Badar kuma Allah ya alƙawari mu wanda suka ji yakin Badar Allah ya ce i'malu ma shi'tum fa la bi duk auna wa gida ya ce, mu ku shiga a ne amma kuma ka duba yadda Allah madaukakin sarki ya bar su suke rayuwa sai ba su suke rayu sura ka karka taba muna na zato ma Allah madaukaki duk halin da ka tsanci kanka ita ma wannan halin wata baiwa ce wata baiwa ce sai gila kai baka yi riskan baiwa ba kuma ba dole bane duk abin da Allah madaukakin sarki ya maka wace ka san hikima da dalilin da yasa Allah ya yi ko dole ne babu dole to dan Allah ubangijinka ne kai bawai shi Allah ya sa mu gane insha Allah ta'ala nan za mu tsaya abin da faɗa daidai muna roƙon Allah mu sarki ba mu lada a kai kuskure da muka yi muna roƙon Allah mu sarki ya fi mana Allah mu yi ta da mu da kai da lafiya kare mu da da ya اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط Gracias.